muna nan daram dam za mu shiga zaɓe pdp za ta shiga zaben ƙananan hukumomi na jihar kano ba za mu ja da baya ba abinda muke gabatarwa shine koke-koke a kan waɗansu dabaru da muka ga ana kwan gaba kwan baya a hukumar zaɓe takarda rubutacciya da take kunshe da irin wannan bayani an rubuta wannan takarda yanzu tana nan akan hanyar shiga zuwa teburin shugaban hukumar zaɓe na jihar kano domin mu ba ma mu sai da zakara in an yi ma ba daidai ba ka yi kuka cewa ga inda aka yi ba daidai ba shine muka yi muka kai musu abin da suka yi a kai shine zai haifar da mu kuma me za mu na haka za mu shiga zaɓe ba kuma za a janye ba insha Malam Ibrahim shekaru kenan tsohon gwamnan Kano yayin da shugabanni dattawa da 'yan takarar da ke ɗamar shiga zaben ƙananan hukumomin jihar Kano suka gana da malema labarai. Kowane irin kwangarakon baya PDP ta hango dangane da tsare-tsaren hukumar zaben? Alhaji Sani Hashim Hotoro na daga cikin magabatan jam'iyyar. jam'iyyar apc da gwamnatin jihar kano da kuma kamsek muna ganin duk abu ɗaya ne domin an hana 'yan jam'iyyar pdp sayan fom duk da sunayensu da aka aika kamsek amma an bawa jam'iyyar apc dukkanin fom ɗinta na takara duk da cewa har yanzu ba su gama fitar da 'yan takara ba balle su aika da sunayensu ga kamsek Ta ko hukumar zaben ta kano ta samu saƙon ƙorafin pdp alhaji Isma'il idris garba shine kwamishinan hulɗa da kafofin yada labarai na hukumar mun samu takardar su suna son a ƙara musu kwanaki don karɓar fom da rufe fom kamar da suke cewa ba zai yiwu ka karɓi fom uku ga wata ka cike fom uku ga wata ka da da shi hudu ga wata ka ci gaba da screening ba wannan idan ka duba a jadawalin da muka fitas ranar uku ga watan hudu kamata mu rufe amma har hudu ga watan hudu ba mu rufe ba ita kancin kanta wannan hudu daga watan da muka bari aka sai wannan fom din alfarma na ce muka dukkanin jam'iyyar dan haka yanzu ba za ku kuma yi musu wata alfarma ba kenan maganar mai alfarma idan ma za mu yi alfarma so goma ina tabbatar maka waɗannan jam'iyyar ba su shirya ba mu ko ba za mu zo na shirin su taɓa da mu ba ko dama mun gaya musu adalcin su shine adalcin mu kenan yanzu za ku yi zaɓe ba su ba mu tabbatar ba mu abin da muka yadda duk jam'iyyar da ta karɓi fom ta cike za mu yi zaɓe ko da ko jam'iyya ɗaya ce ba za mu ƙara ko da daƙiƙa ɗaya ba daga wannan ƙarin dalili saboda abin yana nema idan mu ma wasan yara Alhaji Ismail Idris Garba kenan kwamishinan hulɗa da kafofin yaɗa labarai na hukumar zaɓe ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria